guys menene ya salim ne turo ni yana ƙasa yana jirin ku to me kake mana wani haka kake mana wani haka kamar umarni kake ba mu ne wai wannan mu da shi waye na gaban wani ne waye girma wani ko ta kungiya ka shiga ne ka tsajiye gemu biyu ya haka kai baka san girmamawa bane sai dai in ka shigo baka san sunayen mu ba sai dai ka ce mana guys shamsu ba laifinsa bane ba ba laifin sa bane shan su ga wani kebi wallahi wallahi kai kake ja na ce ma ka tsai da gemu shagiri za a ce mai idan cire gemu dole in cire gemu shan su to dan sanda ne kai kwasta ne kai ko immigration ko ka sani kai kwasta muna zuwa dala cikin da Allah ka je zamu je zamu zo sorry guys ah kwasta bulari sorry guys ka sake faɗa dan sandan sarauniya ne kamar kawo ina ta san zan zo kauyen nan wai bai kama ni komai bane to shikenan je ka

kai kuma daga zuwa ba ku san me yasa aka kira kuma ba ka zo ka fara wani yona abu sa'an ka ne gaishe shi ne yayi wata mai ne kajin sa ne ya sare suna nan suna kan wata sun kusan nuna abinda nake so da ku dukkanin ku kowa ya karkada kunnuwansa da kyau ya zauna ya ji abin da zan gaya masa ba fa dan wani shi me ake kiran ku fa dan nutsuwa ana so ku nutsu ne amma sai lokacin kuke ƙara yin hauka dan ka bi umarni laifi ne ai ba umarni me ma muka yi me kai kai shamsu da kai da kebi mun gama wannan zaman ina neman ku me muka yi baba ne a za ku gane abin da kuka yi sanin kanku dai kowa ya sani a cikin gidan nan mu ne maza kuma duk hukuncin da muka je muka yanke to haka matan nan babu yadda za su suke bi kuma 'yan watanni da suka wuce mun samu rashin jin daɗi a cikin gidan nan saboda an yi abubuwa da yawa marasa daɗi to wannan shine ya sa na aika da cewa kawu noma ya zo saboda kun san dai tun bayan rasuwa alaji hajiya turai ita take riƙe da ragama gidan nan kuma yanzu shi ba ta da lafiya ta koma ingila neman magani babu wani babba a gidan nan da ya wuce shi kawu noma din kasancewar baban aliko ba a ƙasar nan yake zaune ba sai dai sa ya gani so saboda haka yasa na kirawo anti ita anti turai muka yi magana da ita kan cewa ya kamata mu ɗauki ragamar gidan nan gabaki ɗaya mu ta a hannun kawuno mu tab muna cikin bala'i muna cikin masifa tab ayyun wasai ta mana kaca-kaca ayyun wasai ta mana raga-raga ni fa wallahi yaya ni komai ma ifara amma ba na rasa abinci so kawuno mu shine zai dinga kula da ragama gidan nan ga baki daya idan a cikin ku akwai wani mai korafi to zai sami kawo nomin na riga na yi mu baya na bi Allah na bi ka wannan abin da muka yanke kenan kawo da ita anti turai yawwa wannan shine abin da muka yanke da ita kai zaka ci gaba da tafiya da ragama gidan nan matsayinka na babba to gaskiya ba abin da zan ci sai da ma godiya an kuma yi wa ita antanta mu hajjiya turai godiya an kuma yi addu'a Allah ya ji gan yayan mu kuma mahaifinku alaji duku saboda haka salim wannan amana mun karbe ta kuma za mu kwatanta Allah ya baka ikon kawo Allah ya tayawa Allah ya baka ikon riƙe kawo ai yanzu ni da kai ni ne PA ɗinka wai kai mai fi ka da da wani fi me maka hidima ma'ana mai kula da duk wani walhalin ka idan ruwa za a kai maka ban daki ya kama a kai maka abinci za a karɓo ka a nama za ka ci ko wani sako ni ne dai zan zama mai kula da wani kai aliko kan karjin kai magana gurin nan sannan kawo akwai magana ta kuɗi da ita anti turai din ta turo da su saboda ka waɗannan kuɗaɗe zan danka maka su a ka ya so duk abin da za a yi a cikin gidan nan domin ka ci gaba da tafi da sha'anin gida to to to amma na ta maganar kuɗi ni ne nake kula da su kuma ina ga ai kawuno mai ba shi da kwakwaran ilimin da zai fahimci yadda kuɗin suke tafiya hmm. so kaga bai kamata su a bashi kuɗi hmm. kan zo da zancen banza a nan gurin na gani na san komai da komai ne shi yasa da ne, yayi da ne, da ne, da ne. kake kula da su a ƙara 0-0 a ƙara 1 a ƙara 3 to shi kawuno mo ya san ƙarin 0 ne kai aliko ka je ka gaya wa yaran nan matan nan gaba ki ɗaya ina son ganin su a sama a falon sama ina so zan yi magana da su ai gwanda kawunan mu din amma fa in an san wata ba a san wata ni ne nake da sanayyar komai da komai da ne da ne da ne wallahi da ne da ne banda yanzu masaur ya hakuri shi ne ka kuke ganin da ya isa ka bana son dubu da ku tashi ku tafi ka je da yan masu kama da suke kanka ya ishe ka

baka na ya gare ki samun data mana ko naira ɗari ne kai a ki bari akwai wani gara da zai tura min kuɗi to idan ya tura min kuɗi zan baki wani abu yanzu gidan nan komai ya lalace ya taɓarɓare tunda komai ya tattara ya koma hannun kawunan mu gidan nan komai abin ƙara taɓarɓarewa yake yi fa to tsaya wai abu ma baya hannun kawo numo ka yi lattin zuwa kicin ka ɗauki abincinka ka je ka tarar da abinci wayan ina ga kuma komai na hannun shi ni me ya dame ni duk abin da kawo numo zai yi ba abin da ya dame ni Don ni ba zaman gidan nake baranta na abin ya bata min rai ai ke kike da ruwa da shi ke da kike zuwa yawon dare ki je ki kai dare ki kwaso yunwa ki da ke kicin ki je ki riba abinci <laughs> ai kin ya shafe kike ma a'a zinaru kin manta ai ni da komai na nake shigowa a leda don in har zan je yawon dare to komai da nake bukata zan siyo shi in shigo da shi cikin gida saboda in ma na zo gidan me zan tarar ko da ke fa gaskiya kuma ya kawo nomo babu wanda ya kai shi ci a cikin gidan nan dole ki tuna kawo nomo ne yake sarkin gida Chiroko, tambaya, zuciya. Ha! Ah! Talatu! ya na ganki a zaune nan bai shiga ciki ba a to ni na san menene a cikin haka ko ka za ka ce min shiga nan gidan ai tamkar kamar gidanku ne a ni ban gane me kake faɗa ba to bara ga gaya miki ma wata sabuwa yanzu nan Salim ya danka min duk girman gidan nan ya ce daga yau duk wani abu da za a yi sai abin da na ce na zama tamkar kamar mahaifinsa gidan nan sai abin da na faɗa da shi za a aiki ka ce yanzu ni ma dai in sakata a gidan nan wala sai abin da na faɗa za a yi ke ma yanzu kin zama madam <laughs> <laughs> eh ta ji mu shiga ko kefa ba nan dan kama yawwa yawwa yawwa gaskiya ku kuna da matsala wai mutum sallan ma bara ku bar shi ba tunda ku ibadar nan ba damun ku tai ba mutum yana sallah kuna mai surutu kai wallahi ku canja halinku wannan ba hali bane mai kyau wace take me matsayinki a gidan nan ai ku kun san me matsayina a gidan nan tun da dai yayan ku zan aura kin ga dole a ce mijin iya baba saboda haka ni matar yayan ku ce dole a girmama ni ko ana so ko ba a so ai sai ki bari sai kin aure shi tukunna ko kuma tunda da babanku mai kuɗi ne ba sai ya zo ya sai gidan nan ba kin ga mu sai a kore mu a yi mana wulakanci ko in ya samu daki ɗaya kenan da kike wannan magana in ya samu daki ɗaya kenan wallahi saboda muna da yawa in aka raba gadon cikin gidan nan bai wuce ya samu daki ba shi ma fa ba gidan shi bane saurayin naki kin san kwatar daki kin san kwatar daki to watakila masa'udu bai fiye samu kwatar daki ba ballantana ki zo kina daga mana kai a cikin gida to ke addini ce ke wannan magana yaya masa'udu fa shi ya zubar da mutuncin shi ya zubar da kima shi ya zubar da darajar shi zuciyar shi ta mutu ya zama babu abin da yake jira sai dai a mai kin ga kuwa shi ya sai mu kan shi raini ko ba mu sai mu kan mu raini ba gaskiya ta isa ta shafe mu amma ina yayin Mas'ud din yake a nan gurin ba da mu take ba Allo Saratu Aya kike ni a garin kwana biyu wai ina kika shiga ni? A a a a kin Saratu ba za ki daina yawon banza a rayuwanki ba ba za ki daina yawon night club din nan kina yawon titi kina kwalta kullum ha ba saratu eh ai hmm, wallahi in baki daina ba shi dai yawon banza bai da wani amfani bai da wata riba kya je ki ɗebo cuta ta zo ta kashe ki a banza kin zo a banza ki koma a banza kin zo a gyara ki koma a alakoro a eh mana tun da iyaye da yan uwa sun faɗa ba a ji ba to ai mu sai mu faɗa mutum gaskiya wata ila ya ɗauka a yi eh mana a wai ki haye zuba kirbi da yarinyar nan ba a ba ai yarinyar nan munafuka ce tuntun nake gaya miki munafuka ce ki fita sabgarta kawai ai zama da munafiki ba daɗi a rayuwa duk yanda kika kai ga munafiki duk yanda kuke da shi sai yayi munafurcin ki a wani kika fi za ne to wallahi sai dai ki haƙura ki bar gida ina ki rabu da ita nake gaya miki ai shi munafiki da kike ganin shi da ki zauna da shi kwara ki zauna da barawo don sai kin ajiye zai dauka shi ko munafiki ko ki ko kanki sai ya je yayi munafurci a ina a ta a ce gida da mutane da rai da lafiya babu na gaba Kau. wannan ai sakarci ne mukullai ne na tattaro maka su gabaki daya bari na ware maka daban wannan na sto ne saboda shi na bangaren abinci ne zaka fi fere da shi eh. ga sunan na na motocin ga sunan duka waɗannan da na motocin ne da na gate duka hannun can dakunan bayan tun na kulle na kicin wannan na wannan ai tun da na kulle sto dole in kulle kicin ai an ko ina na rufe shi bam a gaya maka na ɓannan shi gidan nan eh. ai a kowane za su zo da dare ka ji sun murma ka ci hop su je su ɗiba eh. to ai shi sa na kullar stan kaga inda inda abincin zai fito ai na je na datsa ya kawo eh. ai dama rashin babba ne me lalata wannan gidan gabaki daya ai rashin tsayayyen shugabanci ne ko kasar nan ce ta same ka a shugaba fa kawo billahi lazi ina ji matsala ta kare yanzu dai ko ina ko gam na matse kawo shi ka san me ga nan na shiga ba fita kuɗi zan baka yanzu zaka je ka siyo min dorina zabgaggiya mai baki ɗaya ko mai baki biyu to kawo a nan gidan a ina za a iya yin kiwo a nan ta gidan nan dai kawo kaga yadda yake kiwo ko ina iya eh, ina za a yi kiwo to kawo wannan yaran ba kiwon aka bar mana ba wai kawo saboda saboda mutanen gidan nan za su yi warai da gaske akalla kai laifi a zumbida man hamsin hamsin kawo warai da gaske kawo ai ko dabba aka aka bulala hamsin yanzu wallahi kawo sai ta sheme ballantana mutum ina ne kun kawo a sassauta ashirin goma ko a yi talatin dai a lalace dai kawo na ba shawara ka dake nema ba matan da dai na ga nutsuwarka za a za a mai da shi talatin to ai shi kina kawai akan ma yayi magana rashin ji ma kawo yanzu ai duk sun da shugabanci ya zo wannan ya ce sunansa ne jazuli eh. mai wannan mai balango na ah, kamfana. to to to to eh, jezi eh, ya ce sama na ne ai wai akwai kuɗin <laughs> gurasa da baka bayar baran nan na ce ai ba da mu kawo mantawa ai ai kawo ana maganar nama yana magana wani gurasa fulawa ba kitse ma yake sa ma ai kawo kana ji canji ya rage to ka dan shi balango ka to man to shi kitse yake sa ma ai shi ta kawo sai ka rika jin gagijigi ƙarya da rainin hankali kina gaya ma mutane magana ke a matsayin ki tawa da za ki yi ma mutane habaici wake ina son in tambaye ki a gidan nan kina da gado ne ai ban san ko mugayen munafukai bane ba na buga a jarida sai yau ban da tsantsan munafurci wayar da mutum ma yake yi sai kun tsaya kun je me yake faɗa bari ki ji in gaya miki dukan bala'i zaki ci to na faɗa in ma ba da ku nake ba yanzu da ku nake na ce da ku nake duk wacce za ta iya yin abin da za ta yi ta yi in gani ke ke Kek. me haka ku yanzu saboda tsaba ba ku da kunya da girman ku kama ne karmi yare ku ce za ku da ka me ce muku ok bakin ciki kuke zan aure ta ne ko kuma me ne hmm, faɗa musu dai tima wuce da Allah da ya asara babu tarbiya kwata kwata ku yanzu saboda tsaba rashin mutunci da ke da ke bayan kuma sai da na tattara ko a gidan nan na gaya muku cewa wannan ita zan aura ina so a bata ta a yi din ɗinta? Yaya, ba wannan magana ba Yaya magana fa ta domin Allah idan za a bi magana daki daki ta domin Allah. Yarinyar nan abin da ta yi mana ba ta kyauta ba. Bai kamata a ce ta baro daga cikin ɗaki ta zo tana yi mana habaici ba. Mu da gidan ubanmu. mu? Cewa ta ce ci fitowa ta yi tana cewa wani wai ba su da aiki sai zuwa night club sai ɗaukar rahoto. Ke ba ki rahoton ne? ba yi ko kuma ke ke ba zuwa club din ne tun da ka zo gurin ka ji baki na ko in ban da ba ku da hankali wannan yarinyar ku ba ta girman ta ku respect din ta ba wani abu bane akwai kuɗi makin account ta sai ta riga ba ku da kashewa me ne za ku za ku da wani kama kame har ku cewa za ku dake ta akwai ma zuciyarka ta mutu da irin ta yayi shamsu ni za ki kalla ki ce zuciyata ta mutu a gidan nan ni duk kuɗin gidan nan ne na tara shi wa wuya in za ku yi aure ku yi aure in ba za ku yi aure ba ku koya mana gaskiya ka nemo mana mazajen za ku aura ne na ka muku za mu aura inda kuɗin su me zai hana a'a masu aurewa ta katanga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gaba ɗaya an gama zuban mana da mutuncin gidan nan gaba ɗaya rankata kaf ba saura wallahi idan ya kai kai tun kafin a yi auren hmm. yanzu yaya ya zama mijinta ce to in aka yi aure sai ya zama mijin kanta ce kenan zinaru san abin duniya mana in ba san abin duniya ba ya za a yi wannan yarinyar a ce tana juya shi a a ke tsaye ki ce da dalili an gaskiya ba abin da ba zai iya yi ba saboda ke sai zuba shi bane manaja ba harkar kudaden gida a hannun shi yana cikin wani hali yana cikin ta'umu ta kame <laughs> gaskiya ai na ga alama zafin abin har yanzu yana cikin zuciyarsa kuma gidan nan namu yanzu babu maza gaba ɗaya mazan gidan mu zuciyarsa ta mutu mu ne maza su waye maza a cikin gidan nan in ba mu ba kowa mayin kuɗi kowa mayin kuɗi akan kuɗi ka siyar da mutuncinka ni ba zan iya ba kalli da yayi masa a haka kamar namiji gashi nan amma a banza kar ka fasa wayarka ka cuci kanka dan ba mai sima a nan gidan wallahi sai dai ka mutu wallahi tallahi gidan ya koma gidan ya matsala muna cikin matsala da jafafiya a gidan nan wallahi babba babba kuwa wai ka san me yake faruwa kabiru yunwa nake ji fa na je ni kitchen zan ɗebi abinci babu komai an cinye abincin nan wallahi ko kanzo babu sai ka je ka buɗe sto ka ɗebi ko taliyar yara ce ka da ina baka kana kin karba oh. ka san me faru gaba ɗaya an garkame kofar sto ɗin nan an sa mata kwado takwas manya manya ya yi salamu azzalimi ne ban taba ganin musiba irin wannan a gidan nan ba sai wannan lokacin in takaice maka duk wani abu da ka sani mai amfani a gidan nan to ba bar shi ba an kulle shi mulkin mallaka wallahi wannan yunwa da gwara in ta turai saboda in tana nan ba ta barin mu da yunwa duk abin da za a yi mana ba ta horon mu da yunwa ita yunwa tana ja ka zama dan fashi ka zama barawo komai ma za ka iya zama to wai yanzu ma tukunna shikenan a gidan nan daga yaya salim sai kawu nomo za su dinga faca kansu suna abin da suka ga dama a cikin gidan ni fa masifan nan te masifa ba sai in haƙura in tattara in koma dangin uwa ta huntuwa in huta huntuwa Eh, to zan ai ita yunwa tana sa dan adam ya zama komai a'a kan shiga wata hanyar da bana yi to gaskiyar magana da sakel dukiyar nan ta mu ce dole mu je mutumin nan ya raba kuɗin nan ya ba mu ka san mu mu ma muna da bukatu mu saka a ciki mu yi abin da muke so mu ma kuma fa ko fa shamsu fa kai gaskiya ka faɗa fa ina 'yan mata na sun yi nidin mani mai 50 70 almost 900,000 nake nema an gana da musu sandin ita wani magana shirme don Allah ana maganar arziki maganar keki magana da kirki kana kama na wani wani magana wani mata nan ba za ka gane ba ba za ka gane waye ke bidi ba sai ka fito waje kaga 'yan mata kowanne wacce ta yi fakin da BMW wacce an kawo ta da sarin wacce an kawo ta da convoy za ka gane who is kibdi wannan cakwakiyar da muke ciki kake wani magana da baby kaza abin da nake so da kai za mu je mu wajen yaye salim mu je mu kawai a raba kuɗin nan ba mu namu kawai mu zuba a juma ma abin da nake so babu tsoro kar sai mun je ka dinga wani ɗari ɗari kana wani haka haka kana kai ne zaka dinga ɗari ɗari ni tsoronsa sa nake ji so nawa muna yi a nan kake faɗa ai amma an je can haka kake riya ne so nawa muka yi har marin mutumin nan nayi da ya zagi babata ka manta ai na kamar shi a falo ina nan fa kana nan nan ko kai cacan baki dai kai da kanwa kama wallahi ba kai isa hannun kai ta mare eh ka zage shi na kuma amma ai ka ji a jikin ka eh, amma yanzu ni abin da bana so ni bana son munafunci waye zai ma munafunci mun tafi gurin nan kawai in tari nayi eh kai ma kai tari En zamani en zamani en zamani en zamani